This is another trip 2018. Abdullah, assistant in uh, shiga inside expert trip Abdullah expert trip okay um for now like last year it was something nice and then I think this year we've got so many people like we're going to socialize and then have fun. You understand? Kuma Naji, we have this muna the young uh, Fadama, Nima, I mean all the Zongo communities. You understand? Today it's about fun and socializing and learning so many stuffs. So I don't know, like for now that is what we, we can say to you guys. muna so mu yi magana da one of our executive ma another trips and tour salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala sunan eh, sunanka abubakar abdulhamid tripin ga kafin mu start tripin ga dai mun zama mun tattauna sosai muka ce da mutane kamar after every sallah muna so musulmai mu samu hadin kai muna zuwa excursions kuma muna duban wuraren da ke cikin Ghana da mutane da yawa ba su taba zuwa wani ba. Allah wurin na yayi fine don kan da muka gane kani bari ya zo ka da. Eh don last year da suka ce ko last year wurin ya fine ka gane ai mu ya su ne mu goye musu baya. Ka gane mu ba mu yadda musu wani basu basu ka gane ai sai ji sai muka ce no ya kamata ko ya yi da mu. Ka gane an bar komi ya ce daidai. don muna nan komi bai bata ko ba gane magana na ba mun da ma wa yanzu haka muna gan komai ya shirya kowa ya isa ba su duka an zo kowa ya zo na cikin kowa ya zo na cikin isa yanzu haka mun shiga inside mu da audience mu yi magana abinda suke expect wurin na ga basis sun ana gan za mu fa za haka mu ma ya kamata mu yi sauri mu shiga mu yi magana da su mu tambaye su abin da suke expect this year da su ma last year inda suka ga yanda yake suka compare shi da this year abin da za a yi wurin zauna zauna kiji baby zauna zauna zauna zauna baby zauna zauna zauna zauna baby lagos zauna ghana zauna london zauna Zona, Cyprus, Zona.